da yi mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul ahzab wanda mun tafi ciki da dama yau za mu tashi aya ta arba'in da biyu kamar yadda wancan satin mun ji abubuwa waɗanda aka kafa na dokoki waɗanda aka gaya cewa baya yiwuwa ga mumini ko mumina idan allah da manzon allah sun hukunta wani abu mutum ya kasance yana da zaɓi a taƙaita kenan dunkulallen magana shine umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa dukkan mumini da mumina za su bi shi yasa jiya muka karanta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce duk wanda ya tsare abubuwa guda biyar bayan imani to shi kuma zai shiga aljanna ya ma shiga aljanna kai magana kaga imanin nan shine farko sannan kuma bin dokoki aka ce yayi sallolinsa guda biyar sannan bayan haka nan yayi azumin ramadan a ya fitar da zakka sannan ya azumin ramadan sai kuma wane malam sani sai mi ɗayan a ba da sallah aka faro ba to eh dan borno ne zai gama sauran ai dama dan tuna ne an faɗe ta na faɗe ta yanzu na faɗi wannan eh sai ka faɗi sauran ba na kawo su kasa aiki na gama ba aiki eh dan borno ne na hudu eh to na ka, ai zalan sani ka nuna eh wannan sani yayi ma to wane na karshen aiki da imani aha ai dole karatun mu rika yi muna jaraba in ba ka ba sai rika tafiya haka nan kaga dai wannan ya kamata a ce kowa ya rike tunda kanana aka ce abu biyar duk wanda ya tsare waɗannan abun biyar haɗe da imani to ya ma shiga aljanna kuma jiya jiya akai na faɗo ɗaya na faɗo biyu har uku saura biyu fa na rage to kuma sai ka ce malam sani malam sani ka ce nawa ne na hudu malam sani ya eh, ina shi ne nana a a na biyar to na biyar wane ne dan borno nawa na faɗa baka lissafa wanda na faɗi ba kai ka ce mi imani an ce bayan imanin ne zai kawo abu biyar abu biyar aka ce banda imani ga imani sai kuma ga abu biyar da za ka yi mana wayo oke a ina ba wani oke ok <laughs> to shi ne <laughs> rawakan janaba ma akwai ai bai yadda ba ba ina yi daga ina ga wasu eh eh eh to to shine aka ce wa addal amana aka ce sai wanda ya bada amana aka ce menene amana aka ce shine yin wannan wanka eh kaji malam sani abin da ya ce me yace na karshe me yace eh eh to na nawa kenan na shiryo mi a ina ya eh, kai ka jero su eh, ba jiya aka yi ba yanzu tun jiyan ka kara duba littafin to shi ne abin da ya sa tun jiyan ka kara duba littafin da aka yi to to shi ne ya sa ake jarabawa a yanzu yanzu ana yin haka ba ka rika duba ba to ya za a gaya ma wannan muhimman abu kuma sannan ba za ka je ka duba ba ka rike ai so ake ka rike su suna cikin zuciyarka ko da yaushe kana tuno su don ka ba su muhimmanci tun da aka ce ma abu biyar duk mutumin da ya zo da su bayan imani ya haɗa waɗannan abubuwa biyar aka ce da halal janna a yi wasa da wannan abu abu biyar kuma a ce mutum bai riƙe ba a yi wasa saura har da ɗan barno yau ba wani ta lokaci ni kawai aiki za a yi tunda yanzu za a yi magana ne wurin da aikin ya zo tunda yan ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira shine dalili mhm. saboda yanzu za mu fara tun yanzu yi mana zikirin sallah yawwa ina aiki na nan da kwance kowa fa yanzu ya yi makos don yau tsallaka zan yi kawai duk inda na dira tambaya zan yi ba to mu je ka karanta yanzu ko to mai mai ta yanzu yana tsoro na wata ila dai a tambaya to mai mai ta yanzu zai <laughs> tsallaka gidan sarki gobira <laughs> da mara gane wuje eh a ka tsallake ta dashi malansa ne Mhm. kaji <laughs> kaji kaji ko to har zai eh ka tsami karanta mai ji malam sani mhm. yi mhm. kaji ko mm. wata bara kasmuka Mhm. ba wala ilaha ba wala ilaha wala ilaha eh eh sai gobe kuma a arabiya ai an dinga biya kenan yana ji ba gargada <laughs> yau wato a gani saboda ka zai rika yi jarabawa kanta da yawa ba su iya ba ko ya bai basu ina kune kune abokan bugata ba wani zan tsallaka nan zan ta zagayawa daga nan nan nu dai tsakani da da malam sani da malam dan barro kowa a duniya ku yake tambaya ta ce a gaishe ku za ta gaishe ku ba karatu idan sai an tambaye ku mhm zaka an gama ne sai an yi sabo kuma yanzu yanzu nan za a yi sabo bismillah ala ramma jawo mana ayoyin yanzu mu koma mu ƙara jin yau zikiri za a yau ranar zikiri ce kowa sai ya sai ya ji azkar da za a yi insha Allah yau yau zikiri ne mhm, mu je mu ji kowa wani iri yake yi ta mu je ala ramma a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا barakallahu fikum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu kun ga waɗanda aka kira ayyaman amantum billahi rabban wa raditum bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula duk sadda aka ce ya ayyuhallazina amanu abin da ake nufi kenan ya wanda kuka yadda Allah tabaraka wa ta'ala shine ubangijinku kuka yadda addinin musulunci shine addinin ku kuka yarda annabi Muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim shine annabinku uzkurullah to ku riga ambaton Allah ku yawaita ambaton Allah ba wai ku yi kaɗan ba ku yi da yawa shi yasa malamai suka ce duk larabawa idan suka yi magana suka ce da yawa sai abu ya kai ɗari uku shi yasa ake nuna mahimmancin da safe kai istighfari ɗari ka ce subhanallahi ɗari ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so ɗari to sannan ne ka ambaci Allah idan baka yi waɗannan ba ka ɗanyi ne amma baka kai cikin mizanin da za a sa ka cikin masu ambaton Allah ba ka ɗanyi dai abin da ka samu kowane kai da lada amma sai ka yi ɗari ukun nan sannan ne ka shiga cikin wanda suka yi ambato sosai daga nan kuma ka wuce tasbihi guda ɗaya ka ce subhanallahi so ɗaya ko ka ce alhamdulillah ko allahu akbar ko la ilaha illallah kowane ɗaya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar ka faɗi wannan so ɗaya a rana ya fi a baka duk duniya da abin da ke cikinta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce samu so ɗaya a rana ya ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar to ya fi masa duk duniya da abin da ke cikin duniya wani wurin aka ce su ne baƙiyatu salihat su ne suka zo cikin muwatsa ta imamul malik cewa idan imamuna malik cewa idan ka ce subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sai hada da wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim haka yazo a ruwaya shi waɗannan su ne baqiyatu salihatu su ne abin da in mutum ya gabatar da su sadda yake raye in ya je lahira duk yadda aka ya shiga ta nan ya shiga ta nan in ya ga ladar da aka tara mai don wannan sai ya sha mamaki na haka aka ce waɗanda suka yi imani su yi wannan kada ka zauna kai ta hira kada ki zauna ki ta hira ko ki ta wani abu da ya ɗauke maki hankali ko ta hanyar chatin da waye ki ko ta hanyar kallon talabijin gari ya waye ko kuma wane ne ma abun gashi nan ma dai kai ta kallo ka tsaya kai ta kallon waɗannan abubuwan ko so ɗaya baki komi ba kin yi makanki asara mun sha ba da misali nan ku kalli mulki irin na gidan annabi suleiman da aka ba su da shi da baban shi annabi Dawud alaihi wassalatu wassalam amma ga shi wani na tasbihi ya gansu abin ya burge shi ya bar tasbihin ya ce mashi kai bawan Allah ci gaba da tasbihinka in ka je lahira ka samu tasbihinka guda ɗaya aka karɓe shi aka rubuta ma littafin ka yafi duk abin da aka ba iyalan Dawud to kai yanzu ka zo kai ta gardama ta siyasa ko gardama ta wani abin da bai shafe ka ba an gama an ce liƙa can ka liƙa ba shikenan ka gama ka dawo ka ci gaba da aikin da ke gaban ka wanda shine zai amfane ka nan in ka riga ka liƙa musu ka gama liƙawa an gama sai kuma radda za su dawo yanzu ne ka ga hoton su sadda ake liƙawa in suka cire hotunan nan aka ciccire su gari ya ɓannan in an dawo aka ce ka nemo wanda ka liƙa ma baka ya gano shi to kuma dan me za ka yi tagardama kan shi ba dai ka liƙa ba shikenan su tafi su ta aikin su kai ma kai naka shawara ta kenan ka gama naka yanzu su yi nasu kai naka aikin in ko ba haka ba za ka je can kana kuka banza saboda haka a ambaci Allah ambato mai yawa uzkurullaha zikran kathira a ambaci Allah ambato mai yawa wa sabbihuhu sannan ku tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala ku rika cewa subhanallah ku lura subhanallah ake cewa ba subhanalillah ba subhanallah walhamdu shine lillah subhanallah walhamdulillah ba cewa ake walhamdu walhamdulillah ba haka ake cewa ba subhanallah walhamdulillah ya fito malam sani faɗi mu ji to faɗi mu ji ɗan mhm. yawwa haka ake cewa ba cewa ake yi subhanallah ba a na farko subhanallah walhamdulillah ku yi wannan wasabbihuhu ku tsarkake Allah bukratan wa asila da safe da mareci aka ce bukuratan din nan za ku gani wato shine sabahan kenan wa masa'an aka ce sabahan shine bayan sallah asuba masa'an bayan sallar la'asar shine farko sannan kuma a zo bayan magariba kuma da nata in ko karatu ka zo to karatun kuma na gaba da wannan amma kana zaune a gida ka ce in an yi magariba kawai ka baro masallaci ka dawo gida kai ta labari ko kai ta kallon tv ko wani ya fito da kai wajen masallacin ku zauna kan dakalin masallacin ku yi ta labari sai an kira sallah koma cikin masallacin kana daga cikin asara masu taɓaɓɓu sai ka yi nadaman wannan zaman da kai a waje sai ka yi kuka a lahira na taɓa gaya maku a nan wurin wani malami yana cewa duk wanda ya kiyaye abu shida a rayuwarsa to zai gama da duniyan nan lafiya kuma a lahira ma zai je can ya zauna lafiya nan ba na ɗaya ya ce mutum ya riƙa yin ƙoƙari ya karanta ko ya haddace karanci aya goma kullum ka zama ka karanta karanci aya goma daga alkur'ani na biyu ka zauna bayan sallah asuba a masallaci har rana ta hudu bayan nan kai sallah raka biyu in kai ta yin wannan a rayuwarka ka samu namba na biyu na uku bayan magariba duk inda za a neme ka duk inda ka shiga in ba larura ta hana ba daga magariba zuwa isha'i ya zama kana cikin masallaci ka koma gida shek aljaza'ir a cikin littafinsa da makaranta nida'atul rahman li ahlil iman bayan ya gama littafin sai da ya kira ya ce ya al'umman musulmi ina yi maku kira kuma kiran nan da min raudatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga dausayin manzon Allah nake kiranku ya musulmai idan magariba ta yi to ka yi ƙoƙari ko bakunci ka je a wani wuri ka nemi masallacin da ya fi kusa ka yi ƙoƙari bayan magariban nan ka shige cikin masallacin nan kar ka fito sai bayan isha'i idan ka shige cikin nan ka shige cikin waɗanda sun zama suna zaman dako ya ce wannan zaman zalikumun ribat fa zalikumun ribat fa zalikumun wannan shine zaman dakon ku da ya rage muku wanda za ku yi Kamar ka je fagen fama ne kana wurin yaƙi kana tsaro kada kafirai su faɗo wa musulmai kuma idan kai wannan zaman za a yi ta rubuta ma kana sallah har sai in ka fara surutu ko kuma ka fita saboda haka ya ce ko ina kake ka nemi masallaci magariba ta yi duk inda ka fito ka nema ka nemi ka ga harara kawai ka ce yanzu inda kake nema masallaci saboda ka shige wurin da magariba in ba da larura ba ka zauna wurin har isha'i ta yi kai sallar isha'i sannan ka fita na abu nawa kenan uku na faɗi to sauran fa na banda zikirin safe sannan da zikirin yamma su ne wannan yanzu shi yasa na tsaya wurin sai ya na da safe kana yin askar na saba kana yin kuma askar na masa nawa kenan yanzu saura na to saura a kawo hmm? ban ji ba majalisi Shi ne na hudu ko na biyar Shi ne ƙiyamun lail ka riƙa yin sallah da daddare ko da raka biyu biyar kenan ko na shida ka riƙa zuwa makaranta inda ake cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ko da a sati ka cira awa biyu nawa kenan shida su ne shida ya ce duk mutumin da ya tsare waɗannan abin guda shida to in Allah ya da zai gama da duniyan nan lafiya ya je lahira ma lafiya lau sai ku auna abu shida yana nan cikin wani littafi na Sheikh Hussein Yaqub wanda ake ce mashi hafizahullah ana ce ma littafin aljiddiya fil iltizam sai ka yi da gaske sai ka rike da gaske kuma kasa da gaske kake yi sannan za ka tsira in ko mutum ba haka ba zai sha mamaki a lahira an yi fa aikin an yi aikin an yi aikin ba wanda zai tsira a lahira saboda aikin shi sai in rahama Allah ta lullube mutum to ya wanda bai komi ba kuma saboda haka a yi wannan aiki wa sabbihuhu bukratan wa asila ku ambaci Allah safiya da marece huwa alladhi yusalli alaikum Allah tabaraka wa ta'ala ne wanda yake yabon ku domin salati ga Allah to shi ne ya ambaci mutanen kirki a wurin bayansa da ke sama na kirki su ko mala'iku fa su kuma suna nema muku gafara Shi ne nan wa mala'ika tuhu. mala'ikunsa ma na maku salati to su salatinsu suna nema ma mutanen kirki gafara saboda ne da ya kurija kummina zulmati ila saboda Allah ya fitar da ku daga dufai dufan zalunci dufan zunubi duffan kafirci duffan ɓanna duffan shiga azaba domin duk wanda bai yi waɗannan abun ba tashin farko radda zai shiga kabari to shine kabarin nan ya zama duhu dulum in ba a yi sa'a ba kafin ya shiga kabarin shi ma zai zama dulum mun karanta cikin ala'ayi alin tamud aka faɗi wasu da suka zo mutuwa tun daga wajen wanka suke komawa baƙi ƙirin ga su farare ne sol amma an zo masu wanka sun koma kaman gawayi sun koma baki wulik dole sai gudu aka yi sai dai mutumin da gawar ta zama mai dole ya nannaɗe ta haka nan ya ɗauka yar tun sadda mutum ya zo mutuwa aka zo yi mai wanka in dai ba waɗannan abin a rayuwar shi to zai koma baki wulik kaman gawayi ba baki ba ne irin na ɗabi'a wanda za a gan shi a ce ai wannan yanzu baki zai koma yanda ka san gawayi haka zai koma kamar an shafa mai bula da shuni an hada an kwaba wuri ɗaya an shafe shi da su haka zai koma saboda me saboda lokacin da yake raye ba an ambaton Allah yake ba ba ruwan shi da Allah saboda haka zai koma baki wule kafin ya shiga kabari idan ya shiga kabari kuma ya ga dulum dulum shine karshen duhu to kuma duk wanda ya ga duhu a cikin kabari to a cikin duhun nan akwai masifu ba wanda zai ga duhu a cikin kabari face cikin kabarin nan akwai bala'i akwai macizai akwai kunamomi haka za su zo su yi ta gasa mutum cizo kuma kun san ran nan muka yi magana nan cewa a zamanin da akwai wasu macizai da aka yi a cikin ruwa waɗannan macizan idan suka yi feshi a cikin ruwan nan sai sun kashe duk abin da ke cikin ruwan nan idan suka kullo kansu a waje kuma suka yi feshi a kan tudu sai sun kone ƙasa gaba ɗaya ba inda zai ta ƙara fitar da tsiro ta shuka itace sai sun kone gaba ɗaya in suka yi feshi sai wani annabi daga cikin annabawan Allah ya roƙi Allah ya ce ya Allah waɗannan macizai in dai suna kan doron ƙasa ba za su bari mutane su ji daɗin rayuwa ba domin suna kashe halittar da ke ruwa kuma suna kashe halittar da ke kan tudu duk in suka yi feshi kowa sai ya mutu so haka Allah ka ba mu mafita sai aka aiko wasu tsuntsaye sai suka ɗauke waɗannan macizai suka yi sama da wasu wasu kuma sai Allah ya ba da umarni ya ce su shige ƙasa kas su ƙara fitowa sai a ƙabari. randa za a ladabtar da mutum a kabari to su fito su fito cikin kabari su ladabtar da wanda ya saboda haka ga duhu ga masifa duk wani abu da mutum in ya gani zai bashi tsoro ko zai bashi haushi ko zai bashi bakin ciki ta hanyar ya gan shi ba kyau ko ya ji warin shi ko ya shaka ko ya taba wallahi idan aka ce akwai in aka ce akwai duhun kabari to akwai wannan abu a ciki abun ne fauka tasawurina saboda haka ambaton Allah shine magani liyukhrijakum na zulumat waɗannan sune dufai a ilan nur wa kana bil mu'minina rahima sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala kana rahiman ya kasance mai jin kai ne ne shi mai rahama ne mai jin kai ne amma gawa bil mu'minina ga mu'minai saboda haka mu ta roƙon Allah ka samu daga cikin mu'minai tahiyyatuhum yawma yalqawnahu su mutanen kirki waɗannan mumine ranar da za su gamu da Allah tabaraka wa ta'ala gaisuwarsu shine salamun haka zai masu an ce yan aljanna suna da abu biyu nau'i biyu da ake masu na ban mamaki na farko mala'ika ake sawa ya kira su ya ce ku zo ku kawo ma Allah ziyara ana gayyata ku Allah na gayyata ku zuwa ziyara shine na farko saboda haka yan aljanna za su tafi gaba ɗayansu su kai wannan ziyara wurin Allah tabaraka ta'ala aka ce idan aka je wurin nan annabi dawud alaihi salatu wassalam shine mc a ranar shine master of ceremony saboda haka shi zai magana abin da zai yi a wurin don ku gane mahimmancin tasbihi tasbihi zai yi a wurin gashi an ba shi sauti irin na musamman dama shi da haka ya shahara iyalan dawo an ba su sauti da in suna tasbihi tun a duniya tsuntsaye su yi duwatsu ma su yi to yanzu an je lahira saboda haka mutane ne yanzu za su ansa idan ya yi tasbihi zai jinjina ya yi tasbihi ya yi tasbihi ya yi tasbihi ya yi tasbihi ya jingina ma Allah mala'iku suna wani wuri su ce kai yau me ke faruwa ne suna ta jin tasbihi suna ta jin tasbihi suna ta jin tasbihi da wani irin sauti mai daɗi sai kwamandan su ya ce annabi annabi dawud ne suka zo ziyara da 'yan aljanna ake ma Allah tasbihi kafin a ga Allah bayan ya yi tasbihin nan ya yi tasbihi aka kai inda Allah ya so a tsaya kawai sai a fito da wata irin kula ta abinci faɗinta faɗin gabas da yamma kudu da arewa faɗin kula sai a ce 'yan aljanna ku ci abinci tukuna yara kuka kawo ma Allah don haka a ci abinci 'yan aljanna za su ci za su ci abinda suke ci a cikin wannan kulan kowa ɗebi da kanka ne amma fa ba su taɓa cin irin shi ba tun zaman da suka yi cikin aljanna ba su ci kamar shi ba bayan an gama ci sai a ce to sai kawai mutum yana tsaye sai ya ga taya kawai kayan shi sun canza gaba ɗaya na jikin shi don kayan da ya sanyo ba su yi sa ga Allah da su ba bayan nan sai feshin turare sai turare a feffeshe mutum bayan nan an gama sai a ja a yi shuru tsit daga nan sai Allah ya janye shamaki wanda ya tare tsakaninsa da bayi daga nan sai a ga wani irin abin da ba taba tunanin irin shi ba daga nan kowa ba zai iya motsi ba ba mai ƙara motsi sai a faɗi kawai a yi ƙasa a yi sujada kowa daga nan sai dai ƙasa kawai sai dai kajire rem ƙasa kawai an ga faɗi gaba ɗaya kowa sa goshin shi a ƙasa shi yan aljanna ku daga kawunan ku yau ba ranar ibada ba ce ranar ziyara ce kun zo ne in karrama ku saboda haka daga nan a ce me kuke so a yi maku me kuke so a baku su ce ya Allah me za mu roƙa ka ga mai mana komi ce babu da wani abu da kuke so ku yi shawara sai su tuntumi malamai me za mu ce a ba mu? su shuru su shuru daga nan su ce masu ku roƙe shi ku ce mu ce mashi muna son ya ba mu, duk abin da in ɗan adam ya gani zai ji daɗi muna so sai a faɗi sai ce matsayinku ya wuce haka a wuri na yau yau abin da zan ba ku shine zan yarda da ku ba zan ƙara yin fushi da ku ba har abada wannan yardan ta fi aljanna daɗi kowa ba zai ƙara komi ba sai ya mai da shamakin na an kara rufewa daga nan sannan mutane su dawo cikin haske to mu tafi da haske wannan shine na ɗaya na biyu kuwa ana cikin aljannan ne aka ce 'yan aljanna na zaune kowa na gidan shi sai ga wani haske ya dago da bai taba ganin irin shi ba kowa ya fito ya rude ya ce wannan haske kuma na mine ne ana ta ganin haske na dagowa ana ta ganin haske na dagowa sai mala'iku su ce kai Allah ne da kan shi yau sai su ji an ce salamun alaikum ya ahlal janna Allah ne ke muku sallama hal raditum kun gamsu da abin da na yi muku ce ya Allah ya ba za mu gamsu ba ka ba mu abin da baka ba kowa ba daga cikin halittarka ya ce na halal na ziyarce ku ne don in tabbatar maku li uhilla alaikum ridwani saboda in tabbatar maku da na yarda da ku wannan duk sun fi aljanna daɗi daɗin da mutum zai ji tun da ya shiga aljanna bai ji daɗin kamar wannan ba da haka muna fata Allah ka sa mu ciki mahallu shahid a wurin ambaton Allah ake in kana so ko kina so mutum ya zama yana cikin waɗanda za su halarci wannan wurin ga kayan tafiya wurin shi ne mahallin shahid babu abin da ya yawan ambaton Allah duk ibadojin da aka ce a yi don a ambaci Allah ne aka ce a yi su kwatanta yanzu sallah tun daga sadda ka ce Allahu akbar ambaton Allah kake ta idan da ka fara za ka fara alhamdulillahi rabbil alamin ka fara in ka kai ka karanta sura daga nan sai ka ce Allahu akbar subhana rabbiyal azim in ka ɗago sami Allahu liman hamida rabbana lakal ham mi kake ta yi ka ƙara Allahu akbar ka je ƙasa ka ce Allahu akbar ka faɗi wani ka je ƙasa can ka sa goshin ka subhana rabbiyal ala ko subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh duk shi za ka yi ta yi haka ka zo ta tahiya kuma ka fara attahiya kai ta yi duk abin da kai mai kai kyale wannan koma aikin haji kana zuwa yanzu kana isa aka sauke ka a makka da ka taso ka shiga ka taƙaba ka za ka shiga masallacin na bismillah za ka ce mi kai ambaton Allah kai sannan kai salatin manzon Allah sannan ka kai adda Allahumma ftah li min abwabi rahmatik kana zuwa ka ga Ka'aban nan aka ce ga wajen Hajarul Aswad da ka zo ta za ka bismillah Allahu akbar mi kai sai ka fara dawafi shi za ka yi ta ambaton Allah kana zagayowa in ka kawo wajen wannan inda aka ce ka ce to rabbana atina ka ƙara ka zo ka tafi ka ƙara dawa wurin shi ka ce bismillah Allahu akbar har sai ka yi so bakwai mi kai idan aikin haji ne ka ban nan ka tafi ka je jifa tun daga sadda kai hailala abun nan kai harama kai ka tashi ka ce ka yi sallah ka yi sallah nafila biyu ka gama ka ce labbaik Allahumma hajjan wa umratan ko umratan wa hajjan kai wannan sai ka fara labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak to me kake mutum Allah kake kiran Allah kake a tafi aikin hajin a tafi a tafi a tafi kana zuwa muna kaje ka zauna mina kai ta kai abin da zaka yi ka ce to yi bacci da wuri ka huta sosai saboda me saboda gobe har sallah aka ce ku hada a wurin saboda kakkai wani abu da zai jigata ka saboda gobe washe gari lokacin ambatan Allah ne arfa za'a a tafi arfan nan ku je ku zauna tun da safe ku yi ta ambaton Allah ku yi ta ambaton Allah ku yi ta la ilaha amma aka ce mafificin kalman da mutum zai faɗi la da wadda annabi ya faɗi da sauran annabawa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kai tai kai tai kai tai kai tai in ka gaji kai salatin annabi in ka gaji ka karanta qur'ani kai addu'a shi za kai tai har ta faɗi a taso daga nan a dawo musdalifa ana zuwa musdalifa ka iso sai a ce to ba za a yi sallan magariba da isha'i ba sai an zo musdalifa ana zuwa musdalifa a yi sallan magariba da isha'i jama'an daga nan da an gama sallan nan sai aka ce kwanta kai bacci saboda ana so da sassafe in an tashi a je mash'arul haram kai ta ambatan Allah nan da safe har rana ta dago in ma baka san wurin ba baka gano wurin ba saboda yawa tsaya inda kake kai tsaye kai ta tasbihi kai ta tasbihi kai ta tasbihi tunda lafiyar kalau rana sai ta dago tana dagowa aka kama aka tashi abin nan daga nan sai ku durfafa ku nufi jifa da ka je jifan nan ka kai wurin kana daga dutsen nan zaka ce bismillah Allahu akbar qam duk ba ambaton Allah kake ta yi ba to kaɗan kenan ka gama kuma ka yadda ka gama kai kaza ka taho ka daga nan in ka taso daga nan wurin a ce to shikenan yanzu abin da za a yi ko kai aski nan ko ka tafi ka je makka to yanzu je ka koma yi dawafi je ka yi dawaful ifada yanzu ka koma ka je dawaful ifada kana zuwa za ka kara zuwa bismillah allahu akbar ka zagaya kai ta zagaya kai ta zagaya ka gama ka koma can kuma minan nan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat duk waɗannan kwanakin da za ka yi ka zauna can ne don ambaton Allah ashe kenan wannan shine babban gadon baya na rayuwar musulmi ko ta ina aka bi yana nan a makalkala ciki saboda haka wannan ambaton shi muhimmi ne yana da gayatu ahammiya ai gashi nan saboda haka ku yi a'addallahu wannan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa addalahum ajran karima Allah ya yi masu tanadin wata irin lada ta karamci wanda zai masu ranar kiyama Allah ka samu cikin su sharhul kalimat sharhin kalmomi wanda za su iya tare mu wajen fahimtar cikakken ma'ana waɗannan ayoyi aka ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda kuka ba da imani ayyaman amantun billahi rabban ya ku wanda kuka yarda Allah shine ubangijin ko bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulan ko rasulan duka wannan kuma wannan kun san in ba ku manta ba an gaya mana miraran wa tikraran yana da matukar mahimmanci mutum ya rika maimaita shi so uku a rana da safe ka yi so uku da yamma kuma ka yi so uku an ce duk wanda yake faɗin wannan so uku da safe ya faɗi so uku da yamma Allah ya ce sai ya yarda da shi ranar kiyama duk sanda za a shiga tsoro da firgiti shi sai ya an yarda da shi qala ibn abbas na zo ƙasa wajen naharul khair gashi can ƙasa qala ibn abbas radiyallahu anhuma lam ya'dhar wahidun fi tarki dhikrillahi illa man ghalaba alaihi aqluhu lam yu'dhar wahid ba a ba kowa uzuri ba na wajen ambatan Allah ku ji maganan nan babu wanda aka ba uzuri wajen yaki ambatan Allah sai dai wanda ya haukace sai mahaukaci wanda aka wayi gari bai da hankali ya fito shi kaɗai ne aka yi marangwame in bai ambaci Allah ba amma in dai lafiyar kalau ko lafiyar kilau kika zama baki ambaton Allah to kin yi asara tun anan kafin a je lahira wa warada fi fadli dhikri kuma ya zo game da ambaton wato mahimmancin ko falala yawan ambaton Allah kauluhu sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum ai wa khairul lakum min ita'i dhahabi wal waraqi wa khairul lakum min an talqal aduwa min an talqaw aduwakum wa tadribu anaqahum wa yadribu Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku saurara ya jama'a bana ba labarin wasu ayyuka ba bana ba ku labarin ala'unabbi'ukum bi khairi a'malikum bana ba ku labarin abin da ya fi kowane aiki daga cikin ayyukan da kuke aikatawa ba wa azkaha inda malikikum kuma ayyukan da suka fi daga maku matsayi a wurin ubangijin kuma halittunku suka fi maku daraja wa arfa'iha fi darajatikum kuma in gaya maku ayyukan da suka fi daga maku daraja matsayi a lahira in kun je kun san akwai aljanna akwai waɗanda za a ce wannan mun yi maganan kaifa tusaddilu ka misali to akwai kaifa daraja daraja fil janna ya za ka daga matsayin kama aljanna, ka shiga aljanna ya za a ka samu ta can kololuwa to bari a gaya maku wasu ayyuka da ke ɗaga maku daraja a can lahira in an je wa khairun lakum min ita'i zahabi wal waraqi kuma sun fi alkhairi akan wanda ya cire zinariya da azurfa ma ya bada na kuɗi kamar yanzu a ce wanda ya bada dala da naira sun fi waɗannan ayyukan sun wuce ba da naira da dala wa khairun lakum min an talqaw aduwakum kuma sun fi alkhairi ma akan ku je jihadi ku haɗu da abokan gaba wa tadribu a anaqahum ku doki wuyansu wa yadribu a anaqakum su ma doki wuyanku ba shine kai shahada ba can wurin duk waɗannan ayyukan da za a faɗi sun fi waɗannan ayyukan lada qalu wa ma huwa ya rasulallah suka ce kai manzon Allah waɗannan ko waɗannan ayyuka ne waɗanda duk suka fi waɗannan abubuwa daraja zikirun zikirullahi azza wa jalla yawan ambaton Allah ka tsaya ka dinga ambaton Allah kana yawan waɗannan aska duk sun wuce waɗannan lada ya fito wa qawluhu wa qad ja'ahu arabi haka nan annabi ya faɗi magana a lokacin da wani balaraben ƙauye ya zo mashi fa qala hmm? arabiyani ko ba wannan ja'ahu arabiyani wato wasu larabawan ƙauye guda biyu sun zo wurin shi fa qala ahaduhuma sai ɗaya daga cikinsu ya ce ya rasu, lalla. ayyun nasi khair wane ne ya fi alkhairi a cikin mutane wanda ya fi kirki ƙala man tsala umruhu wa hasuna amaluhu kun ji maganan nan tattalan nan da muke yi ko annabi ya ce wanda duk ya fi alkhairi a cikin mutane shine wanda Allah ya ba shi tsawon rai da kyawawan aiki kuma ga ya yi shekaru da yawa sannan kuma Allah ya azurta shi da kyawawan ayyuka wannan shi ya fi duk alkhairi a cikin mutane kenan wannan yana nuna mana mutum ya yi dogon rai sannan ba aikin alkhairi yake yi ba a wannan dogon rai asara ne musiba ce wannan zai zama masa nadama ya fito ko saboda haka wanda ya fi kowa alkhairi shine wanda ya tsawon rai kuma aikinsa suka yi kyau ai shi ma wancan da ya magana cikin rawdatul uqala cewa yayi da aka ce ka dade a duniya menene mafi alkhairin abin da ka gani ya ce shine mutum ya zama yana da hankali wanda hankalin nan nashi ta dalilin sai sa ya zama mai mutunci sannan yana da taƙawa wadda taƙawan nan tashi tsoron Allah nan nashi ya sa shi yana aiki da lahira wannan shine mai amfani na'am a kashe babban wutar nan ko wa akhar wani yace inna sharaya al-islam qad kathurat alayya famurni ay bi amrin atasha'athu bihi ya ce atasha'athu wannan ko imina ku ya ce atashabbathu ne barakallahu fi atashabbathu bihi wani ya ce dokokin musulunci sun yi yawa ya rasu lalla addu'o'i nan a ce kaza nan a ce kaza abubuwan suna da yawa ya ce gaya man wani abu wanda zan dinga bauta da shi ni in dage in tayi kawai saboda haka gaya man wani abu zaɓaɓɓe da zan yi faƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa la ya zalu lisanu ka rataban bi zikirillahi ta'ala kada harshen ka ya gushe da yana ɗanye daga ambaton Allah ko yaushe harshen ka ya zama ɗanye wajen ambaton Allah da ka faɗi yanzu yanzu nan ka daɗe ka dawo da ka faɗi ka dawo da ka faɗi ka ƙara da ka faɗi ka ƙara har ya zama watakila har ranar mutuwanka kadan wanda ko ya sama kushi abin da ya harshen shi ya zama danye wajen an son neman kuɗi to in ba sa abu ko mutuwa ya zo aka yi mai kalmar shahada ana la ilaha illallah sai dai ya rika cewa 10% 10% kamar yadda wani yayi da ya zo mutuwa ana yi mace la ilaha illallah shi ko yana cewa 10% 10% 10% shi kuma wannan ya saba da mulki ya zo mutuwa ana mai la ilaha illallah yana maulayi la ilaha illallah ya ce maulayi kamar yanzu mutum ya ce your excellency a ce la ilaha illallah shi ya ce your excellency la ilaha kuma ba a nan kasar bane aka samu wani ya je can majalisa ya daga kyalle ana mai ya zo ya fadi yana cewa your excellency ba da haka ya mutu ba da kyallen shi a hannu kun manta ne saboda haka man asha ala shay'in mata alaihi wa bu'itha alaihi duk mutumin da ya rayu akan abu to a kan shi zai mutu kuma a kan shi za ta hada shi saboda kowa ya zaba ma kan shi da me yake so ya mutu da me yake so ya tashi da me mutum yake so ya mutu da me mutum yake so ya tashi ya fito ko saboda haka wannan shine abin da za a kalla wannan wurin a wannan nahar na na daya wato kenan ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ay uzkurullaha dhikran kathira ku ambaci Allah mato mai yawa bi qulubikum wa alsinatikum ina ganin wannan abin fa sai an kashe shi yana yana zai babbata mana abin ai dan borno ya ce a kashe kashe shi guda ɗaya ba su ma duk sun mutu ah to ku ba ku yi bangana ba a kashe duk kuwa a bari to ai wutan makunnin ɗaya ne kakwai gardama guda ɗaya ne makunnin su la haula fi atilla wannan ne abin nan ɗinsu ai zikran kathira ai bi qulubikum wato ku ambaci Allah ambato mai yawa bi qulubikum wa alsinatikum da zukatanku da harshenku kuma kenan ka faɗi da harshe sannan zuciyarka tana jin me kace idan kana ambaton Allah da harshe zuciyarka ba ta jin abin da aka ce kamar ana ruwa ne a baka laima ka shiga sai ka kulle ta ka ɗaure ta da igiya ka rika tafiya cikin ruwan dukka jike da kai da hularka baka buɗe laima ba balle ka ruwa to kaga daga nan abu ya lalace don haka dole ne idan dai har ya kasance kana kana so ka ambaci Allah to sai ka yi da gaske kuma sannan kan kana ji abin nan zuciyar kana jin abin da kake cewa kamar yadda harshen ka yana jin mai kace saboda haka wannan shine na tashi na farko wani kuma ya ce kamar a baka mayafi ne ka rufa sai ka riƙe gezan ka riƙa jan shi a ƙasa an baka gwado ka rufa ɗan barno ka san gwado eh ka san gwado ko eh irin nawa ne yan barno dan <laughs> barno eh kaman bargo eh to sai ka rike gezan kana ja ƙasa <laughs> lewa ka zo lewa kana rike da lema hannu ka jike gida ka je kular ka sharaf ka jike sharaf to ka gani to ka lema ta yi ma amfani to kama haka ne kai ta ambata Allah ba ka jin me kake cewa baka tunani a kai wasabbihuhu bukratan wa asila wasabbihuhu akwai na harcen ƙasa na biyu ya juzu an yurada bit tasbihi zai iya yiwuwa a ce ma tasbihin nan bai tsaya iya nan ba ya tsaya salawatun nawafil ka yawaita sallolin nafila domin a ciki zaka ka ƙara yin tasbihin ja'izun an yakuna tasbihu na subhanallah wa bihamdihi kuma zai iya yiwuwa tasbihin nan ya tsaya ka yi sallah ko ba za ka iya sallah ba yanzu ka ji gajiya kullum ɗan adam ɗan adam ne wata rana za ka ga kana iya yin wani aikin sai ka ji wata rana jikinka ya iya wani aikin sai ka zaɓo wani kai ƙoƙari ka yi a maimakon wannan ka je gida ka gaji a yana da kyau sadda za ka fito kai nafila raka biyu da za ka fito daga gida in ka koma gidan kafin kai komi kai nafila raka biyu sai ka isa ka ji ka gaji to shikenan ba sai kai tasbihi ba sai kai wani abu na tasbihi ko ka karanta wani abu na alkur'ani ka jawo bismillah kai kul huwallahu ahad wajen shiga ai an yi magana duk mutumin da zai fito daga gidan shi kai wannan ma nawa ne ba zan faɗi ba ma na fasa ba za wadi ba ina aka ce duk mutumin da zai shiga gidan shi karanta kul huwallahu ahad in zai fita ya karanta kul huwallahu ahad ba zai haɗu da talaucin da zai rasa yadda zai ba na'u bai kyau dai wannan ko ka rabar eh da za ka zaɓi kuɗi eh abdullahi gwandu waye, idan dai za ka tsare waɗannan abun ka tashi daga fita gida za ka fita daga gidanka ko a hanya kake ka tuna ka fito daga gida sai kai addu'an nan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kai daya ce Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhila au yujhala alayya kayi biyu sai ka karanta ayatul kursi ka karanta fatiha ya ce babu wani abu da zai ɗimauta ka rayuwa ka gaba sabon kariya ka tare koyina hanya kawai kana tafiya ka ka tuno ka karanta waɗannan ka gani mhm mala zari bakai bacci ba dai ko abin da yake baka mamaki to amma wane ne baka iya ba ciki na wane ka koya wa bihamdi nahwa subhanallahi wa bihamdi idh da anhu sallallahu alaihi wa sallam wa sahha ya taho daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya inganta man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marra wanda duk ya ce subhanallahi wa bihamdihi hasso ɗari wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa haba ya jama'a yanzu wannan irin kyauta subhanallahi wa bihamdihi in ka ce za ka faɗe shi kafin minti biyar ka gama ɗarin kuma gwada ka gani minti biyar na minti uku ma wai ma amma tsananta ba dai minti uku ba sai muka ce biyar ƙarshen ta ka ji minti uku in kau ka tsananta ka tsananta ka ce minti biyar ka gama yi so ɗari amma wanda bai da rabo ana sallamewa daga sallah bai yi da safe ba bai yi da azahar ba bai yi da la'asar ba bai da da an sallame daga sallah sai ya gof sai fita daga masallacin alaman baya da rabo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa yayi akwai wasu kalmomi guda uku babu wanda zai tsare su ya dinga yin su ko da yaushe face sai ɗan aljanna ya ce amma da yawa mutane ba za su yi ba amma duk wanda ya lazimce su ba wanda zai lazimce su da ɗan aljanna ya ce shi ne bayan kowace sallah ka ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar nawa a bayan kowace sallah kai goma bayan kowace sallah kai goma bayan kowace sallah kai goma ya ce idan kai salloli biyar ka yi so ɗari da hamsin kenan to a wurin Allah ka yi dubu ɗaya da ɗari biyar kenan zai linka ma shi so goma ka yi dubu ɗaya da ɗari biyar sai ce idan ka zo kwanciya kuma sai ka ce subhanallah so talatin da uku alhamdulillah so talatin da uku allahu akbar so talatin da hudu idan ka haɗa nan ka yi ɗari saboda haka a wurin Allah kuma ka yi dubu to in haɗa dubu biyu da ɗari biyar kenan a wani wurin hacca yanzu ɗayan ku zai ta zunubi ha'a a rana ya dubu biyu da ɗari biyar sannan wani wurin ya ce in talauci ya dame ka da kuncin rayuwa da matsatsi ka riƙa yin wannan in ka je kwanciya kai subhanallahi so talatin da uku alhamdulillahi so talatin da uku allahu akbar so talatin da hudu ka sha mamaki to amma in so ake ka ci wuya ka ci kwakwa to ba za ka iya yi ba in ka je kwance ba za ka yi ba sai ka nunnuke da masifa ba ka ci ba ba ka sha ba ga bala'i ta ko ina ya baibaye ka amma kuma ba za ka ma tuno ba balle balle kamar a daure ma ai ma daurin goro ne ga hanyar da za ka ja zargiya kawai ta zarge ka jefa nan kai ko ka kwana a daure tamau kaza akan dame amma ta sauko tana neman kala a cikin bola tana neman tana haka ne ko haka bane kaza akan dame saboda haka sai ya ce to sai aka ce to amma manzon Allah wannan abun ga sauki amma ka ce mutane ba za su yi ba ce ba za su yi ba ya ce wani wannan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ya yi su so goma nan bayan sallah da an sallame daga sallah sai shaidan ya zo ya ce mai tuno kaza tuno kaza tuno kaza wani ana sallamewa daga sallan sai ya buɗe wai sai a ce bir sai ya ji kawai sai ya waje sai ya ansa ko ya ga miss call ko ko ita daga gida ta ce please call me sweetheart sai ya wo sweetheart ta kira shi bai san dangerous heart ba ce a wannan wurin lokacin tuna ta hana shi abinda zai samu aljanna sai ya waje daga nan sai ya gaba daga nan shi kenan ba zai yi ba kullum haka ake kullum haka ake kullum haka ake har sai da mutum ya samu kanshi a makabarta kaga bai yi ba shedan ya ce tuno kaza tuno kaza to kuma ka auna mana ba ka gani a masallacin wani da an sallame kamar an tsira mai basilla duwa sai ga yayi wop yayi waje bai da rabo ne ɗaya kenan ko na biyun wanda ba a yi lokacin kwanciya ne in ka zo kwanciya ka fara subhanallah subhanallah kafin kai talatin da uku a ba malam sai shaidan ya fara maka ya lailatul ya lailatul ya lailatul ya lailatul kamar ana lallashin ɗan jariri ba malam sai ka ji wuu kawai ka wuce da bacci ko ka farko ka ce ba kai ba ka fara subhanallah sai kara ya lailatul ya lailatul ya lailatul shikenan sai ka kara wuu. sai ya ce maka daren da tsawo ko ba kai ba yanzu ka yi an jima shine ya laila ɗin da nake magana haka dan yake ma mutum in zai sa kai bacci cewa aka yi har wani baiti yake maka na ya lailo tul ya lailo tul ya tul dare ƙara tsawo dare ƙara tsawo dare yi tsawo sai ya ta lallashin ka kamar yadda mace ke lallasa yaro in tana so ya bacci mace da ta ga dama yanzu tana so yaro ya bacci in ka ga bai bacci ba a wannan lokacin sai dai in ya yi bacci ya gaji da yawa amma yan ba ka bayan tana so ta kwantar da shi yanzu yanzu ta kwantar da shi tana shafa mai kai tana tusa mai mama a baki yana shan maman nan yana soshe soshe yana daga kafa yana daga kafa tana shafan mai kai yanzu yanzu ga yawar gaje <laughs> ka ditsit ya ga kawai ta saba ba ta baro shi to kamar haka shaidan yake ma mutum ya lallabe ka ya lallabe ka ya lallabe ka sai ya gaba kai tazwihin nan ba dan ya san in kai me zaka samu ya dan fito to saboda haka mu tafi saboda haka wannan shine abin da zai maku zai yi Allah ya tsare mu da sharrin sa to da haka wannan shine abin nan din su mu koma sama huwa alladhi yusalli alaikum Allah shine wanda yake maku ayyarhamukum yake jin tausayin ko mala'ikatuhu shi kuma mala'ikunsa yastaghfiruna lakum suna nema maku gafara li yukhrijakum min az-zulumati dan ya fitar da ku ayyarhamakum ay li yadima ikhrajakum min az zulumati min zulumatil kufri ila nuril iman saboda ya tabbatar da ku ku fita daga cikin dubban kafirci zuwa ga hasken imani tahiyyatuhum yawma yalqawnahu gaisuwa yan aljanna ranar da za su haɗu da Allah shine salamun ai salamun alaikum fal mala'ikatu tusallimu alaihim mala'iku ma ne yan aljanna sallama bayan wanda Allah ke yi salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun haka mala'iku za su ce masu fadkhuluha khalidin a'addallahu ai lahum ajran karima Allah ya yi masu tattalin wata irin lada ai wa hayya alahum ajran kariman Allah ya yi masu tanajin wata irin lada ta karamci wa huwal janna ma'anar ayat hadha nida akwai na harko na nan ba na uku as-salatu wannan salatin ai addu'a kenan wannan shine addu'a su ne maku addu'a wa dhikru bi khairin da ambato na alkhairi wa hiya min Allah ta'ala sana'uhu 'ala al-'abdi bayna al-mala'ika in an ce Allah salli 'ala 'abdihi to Allah yana yabon bawansa a wurin mala'iku ya ce wannan bawa na wani kirki ne ina son shi ko wannan baiwa tawa qalahu al-bukhari wa qila salatu Allah ta'ala 'ala al-'abdi ar-rahma wasu suka ce salatin Allah ga bawa shine Allah zai masa rahama kenan wa yakunu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sana'a alaihi shi ko in annabi ne aka ce Allah ne masa salati to annabi Allah yana ambatan shi kenan yana yaban shi wurin mala'iku wa ala ghairin nabi sallallahu alaihi wa sallam rahma idan ko ba annabi bane to in an ce Allah yayi ma bawansa salati to Allah yayi masa rahama kenan ya Allah kai mana rahama dan tsarkin sunayenka wa hadha aula wannan shi yafi wala munafat bainal qawlaini kuma babu korewa tsakanin maganan guda biyu li qawlihi ta'ala fadhkuruni adhkurkum ku ambace ni ni ma ambace ku kenan ai maku rahama wa hiya min almalaikati du'aun wastighfarun in an ce mala'iku kuma su neman mutane salati shine su ne masu addu'a kuma suna neman Allah ya gafarta masu da qaulihi ta'ala alladhina yahmiluna al'arsha wato mala'iku waɗanda suke ɗauke da al'arshi wa man haulahu da waɗanda suke gefen al'arshi yusabbihuna bihamdi rabbihim suna yin tasbihi da gode ma ubangijinsu tabaraka wa ta'ala wa yu'minuna bihi sannan kuma sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa yastaghfiruna lilladhina amanu sannan suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani suna cewa Allah ka gafarta masu su ne waɗanda suka bi dokokinka suka yi Allah ka karbi tuba suka yafe masu wannan magana tana nan ciki al'aya min suratul mu'min suna cikin cikin suratul mu'min a cikin wannan ita ce suratul ghafir kenan saboda haka waɗannan su ne to da haka wannan shine babban abin da ya kamata mu lura ma'anar ayat hadha nida al-karim wannan kiran da ake magana mai karamci min rabbin rahimin daga ubangiji ne tabaraka wa ta'ala mai rahama mai jinka ya Allah kai mana rahama ka ji kanmu ba dan halin mu ba ayuwajjahu ne ilal mu'minina sadiqina ana fuskantar da shi ne wannan kiran zuwa ga mumine na gaskiya na haka duk wanda ba mumini na gaskiya ba mutum shi ai mu imani yana da alama akwai alamomin da mutum zai gano yana cikin muminai akwai alamomin da zai gane ya fita ya yi nisa ya yi nesa da wurin saboda haka ana fuskantar da wannan kira ne zuwa ga bayan Allah muminai maza da mata a sadiqina masu gaskiya li yu'allimahum ma yazidu bihi imanuhum wa saboda a nuna masu abin da zai sa imaninsu ya ƙaru kuma haskensu ya ƙaru a wurin Allah wa na bihi amin aduhim wa yuhfazuna kuma ana gaya mana abin da za a tsare mu daga abokin gaban mu in muna neman kariya daga abokan gaba to ga abin da za a gaya mana wanda za mu riƙa yi abokin gaba ba yadda zai da mu ku duba nan nan da muka yi magana na annabi sallallahu alaihi wasallam faɗiyarsa ya gaya mawa ya ce idan kika lazimci wannan ba wani mai cuta mai zalunci ko mai sihiri ko mai mugunta da zai iya cutar da ke ki ce subhanallahi wa bihamdi ku gadi ko subhanallahi wa bihamdihi wala quwwata illa billah ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna kad qad ahata bi kulli shay'in ilma ki faɗi wannan da safe ki faɗi wannan da yamma ba wanda ya isa ya cutar da ke ko ta hanyar sirri ko ta hasada ko ta mugunta ya ƙara gaya ma wata ɗiyar tashi ya ce sakaki gare ku na gaya maki abin da in kin rike ya ishe ki makamin da za ki rike iya rayuwarki ki ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu fa aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini an barno in fassara ma ko ya fi ko ta ce ya hayyu ya qayyum ya wanda yake rayayye ya kayyum ya wanda ya tsayu da kanshi bai da buƙatar komi wurin wani bi rahmatika astaghiz da rahamanka nake neman agaji fa aslih li sha'ni kullahu ka gyara man al'amura na gaba ɗayansu komi zan yi zaben man wanda ya fi wala takilni ila nafsi tarfata ainin kada ka banni da dabara ta ko daidai da kiftawar ido haka ka tace yace ki ce wannan in kin ce wannan ki kyale komi na'am yan siyasa zan ba ina rana da su su zo nan mana kaji shi kai sai a wani wuri sai ka bauɗe ko sai an yi faɗa ne yau da kai ana jin daɗi a gaya ba a wannan yan siyasa su saboda me za a ba su su suna son wannan eh, in suna so kuma ka kawo su ba sai su zo su zo na ba su ji su ba mu ai wanda ya zo namu ne su zo mana amma dai ba zan je gidansu ba in masu kasani to su saboda haka in suna so ka zo da su ku zo su ji ai sakon ba namu bane sako ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tunda mu dun musulmai ne musulmai ne mu dun musulmi na ya zo kawai a gaya mai saboda haka abu ne sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yake so kuma nashi ne kuma gashi ma an saki arha bututu kowa ya ji wani abun da za a ce boyewa kake dan ka boye to amma kai ma da an boye da ka samu amma in ba haka ba wani abun so kake a kamo ka a wuce ka ɗan to amma kowa da kasan shi kowa da arzikin shi haka dan an ce ma ga hanyar samun arziki ko ga hanyar samun wani abu kowa in ya zo nashi zai samu to menene kuma da ana boyewa kai da a gaya ma to saboda haka shi yasa ake faɗi amma ba ka wani abun ba sai ka je ka sashi a personal diary ka ba ma ka boye in ka mutu a gani eh. bashir ina eh na shi na in fita daga gida da shigowa Haba, ai wannan sirri ne can ɓoye. ai in dai kana fita daga gida ka tuno kana shiga gida kafin ka fa aje kayanka kawai ko daki kai kafin ka aje jikan nan ka laluwa kulhuwallahu ka karanta sadda za ka fita bala abukar kara mana <laughs> yauwa kara mana kai ma kara mana Mhm. to kaji kari. idan ka ka taɓa in ka zo fita kai kulhuwan lahu ka shigo kai kulhuwan lahu sai ka ga abin nan har yanzu da sauran wata raga-raga to ga bugu na biyu sai ka ɗauko amanar rasulu ba wanda zai tashi neman wani abu ka haɗa da amanar rasulu zuwa ƙarshe ka ce baka samu ba in ka ga baka samu ba ka jira kawai an canza mane da wani na'am amanar rasulu in duk wani abu da ya shige ma gaba ka rasa yadda za ka yi muna gaya muku ne yadda ake kuje ganin abubuwa na shan mamaki idan ka ji na ce ku je ku adda nan lafakaran wallahi Allah shi kaɗai sa abin da muke zuwa muke mu dage sosai mun riga mun san cewa to an nuna ma ga hanya ga wurin da zaka je kai ta kwankwasa malamin sai ka je ka dawo kuma abin da ake faɗi wajen kwankwasa nan da an gaya mana tashi muke da daddare bayan sallar asuba kuma mu ƙara ƙanƙamewa ko gyangyaɗi na kamawa ana ja ina ja ana ja ina ja sannan kuma ba na fitowa daga gida zuzun sani gidan dama da an zo aka je aka ce wanka da ruwan alwala a je gefe da na gaba wankan nan sai na yi in na yi alwallan nan sai na yi raka biyu kafin fito kuma in na yi wata ran hudu in na tsaya nan wurin na kame ga abu an gaya ma an koya ma annabi ya gaya ma abu kai wasa da shi to wajen wa za ka in ka bar wajen manzon Allah wurin wane ne wa zai so ka irin yadda manzon Allah na son ka yadda yadda babanka da mamanka yake son ka to kuma sai ya gaya ma ya ce ga abin da za ka yi maganin ka zauna lafiya a duniya ga abin da za ka yi in kana neman ka samu bukata ga abin da za ka yi bai ɓoye mana komai ba ai ba mu da wani abu da za mu yi mai banda mu so shi mu bi shi mu ta mai salati sallallahu alaihi wasallam ya ga mai mana komai sirri ne kuma ka yi da can lokacin da ake bada irin wannan ba irin yanzu ne da ake bada kyauta da sadda aka yi karatun allo in ka ga malam ya baka addu'a to na farko ga ka mai kwakwalwa ga ka mai kirki ga ka baka da ƙuya. ka yi biyayya kenan a dunkule idan wata rana ka je ka ɗebo mai ruwa kai mai kaza kai mai wanki kai mai kaza aka aiko ka da hurar shi ka kawo mai bayan ya sha hura ya sha hura ya kishin gida sai ce zauna ɗauko min kundin can kana ɗaukowa ya buɗe ya buɗe ya buɗe sai ya zaro wata addu'a guda ɗaya ce wannan ka je ka kwafa kakka ba kowa na baka ita ne za ta yi ma amfani iya rayuwarka ka ɓoye ko kuma ya ce ɗauko abin ka kwafi a lokacin ka bani abuna ka ɗauko takarda ka iya rubutu ka kwafa in ya ga kai karami ne ma rubutun da kan shi ya baka ya ce ɓoye je ka cikin akwatin ka ka je ƙasan akwatin ka ɓoye wata rana ko ba ni raye ka ce na baka ga bara yauwa bara zai ce ma ya ce zan baka wata bara in ka riƙe wannan koko ya ce zan baka laƙani idan na baka wannan ka riƙe shi a rayuwarka ga malam nan zanne za ka yi aje gida shi ba wula so ta rabu shiga wata rana da wala ya shiga ya lalubo wani littafi malam littafin nan na yi sakaki da bai yi photocopy shi ba a yanzu ma zan ƙara kowa aka zo ana maganan maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam sai malam ya shiga cikin gida ya fito da wani littafi ban manta sunan shi ba ya ce ai shi maganan haihuwa annabi ma malaman su kansu na tarihi sun yi ta saɓani game da ma lokacin da aka haifi manzon Allah da ranar da amma bari zan ɗauko ma wani littafi ka gani da ya ɗauko littafin nan na gani na gani na gani littafi zai daɗe na ce bari dai mai da malar littafin nan ka ban yi photocopy ba amma tun da yana nan bari mu ƙara tuna mu gani akwai kaya a gidan nan wallahi akwai kaya <laughs> a gani malamin moni ta kai ne zama mu zo mu kai mallan ziyara kada a sha maimuna a sha da mu mu je mu samu kafin wani abu ka je ka samu za ka samu abun mamaki akwai akwai wallahi akwai dattijan malaman nan daga gani balle malaman nan ya dade kashi din kuma kun san ya dade da gani ya dade ko ganga har yanzu bai sa gilashi ga hadda qur'ani ta Allah ya kara Allah ya ƙara mu rayuwa albarka saboda haka waɗannan abubuwan mutum yana kallon su yana tunani malam ba ƙananan abubuwa ba ne saboda haka wannan shine abun nan ɗinsu fadkuru ne wa hiya min alladhina mun gama wannan ko ai sai mu koma sama kenan ina ne can sama wasabbihuhu ai da aka ce wannan ina nake ai wato faƙala ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira ai la hadda lahu wala hasar babu iyaka ba a ƙayyade ba idh huwa taqa allati tusaidu alal hayatin ruhiyya domin wannan wata dama ce da mutum zai yi wanda za su taimake shi a wajen raye ran shi in kana yawan ambaton Allah ranka zai rayu wa sabbihuhu bukratan wa asila ku ambaci Allah safe da marece ai ba da salati subhi bayan kun yi sallar asuba kenan wa salatul asari kun gani ko da bayan kun yi sallar la'asar وبقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر دبر كل صلاة من الصلوات الخمس كما كلك تشيوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر كنغا أبنكو دبر كل صلاة من الصلوات الخمس باين دي صلولين دكو كي صلولي بير in ka kai talatin da uku uku to in kuma goma goma kai to wani kuma ya haɗa ya goma goman ya komo ya wancan talatin da uku ya ce ma ummu wata rana ya je gidanta ya yi sallah ya ko bayan na ya ce ya umma sulaim duk lokacin da kika yi sallaki bayan kin sallame kika ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar so goma daga nan daga hannunki duk abin da kika ga dama ki roƙa wurin Allah kin buɗe ƙofar samun shi yana nan littafin da muke karanta da mata silsilatul mar'a a saliha akan ummu sulaim ya gaya mata wannan sirrin ya ce idan dai kika yi sallah kika gama ko subhanallah kika ce subhanallah walhamdulillah Allahu akbar so goma daga nan ki roƙi duk abin da kike so a wurin Allah kin gama samu to amma shaidan ya san haka shi ma ya bari ai wa qawluhu ta'ala huwa alladhi yusalli alaikum Allah shine wanda yake maku salati wa mala'ikatihi yana ambaton ku kenan wajen mala'iku wa salatuhu ta'ala alaihim rahmatuhu lahum shine rahaman shi gare su wa salatu malaikati al istighfaru lahum shine nema musu gafara wa qawluhu li yukhrijakum min az-zulumat dan ya fitar da ku daga cikin dubbai amin zulumatil kufri wal ma'asi daga dufan zalunci da sabo kafirci da sabo ila nuril imani wa ta'at ya shiryar da ku zuwa ga hasken imani da da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala wa salatuhu ta'ala wa salatu mala'ikatihi dan haka salatin Allah da salatin mala'ikunsa hiya sababul ikhraj min az-zulumati ila nur shine abin da zai sa mutum a fitar da shi daga dufai zuwa haske ya Allah ka fitar da mu daga dufai zuwa ga haske kuma Allah ka bamu ikon yin waɗannan abu tunda su ne sababin da sai an yi su za a samu wannan ya Allah ka bamu sababin ikon yin waɗannan abubuwa wa qauluhu ta'ala wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance wato mai jin kai ne ga mu'mini wa hadhihi alawa wannan wani ƙari ne alawa kaman a ce maka an zo an ɗauko kaya sai aka samu wani wuri da za a ƙara cusa ma wasu aka ɗora ma wancan bayan an bamu babban abu sai aka ƙara mana wani ƙari bugu da ƙari kenan ukhra ziyada alal ikramil awwal bayan karramawa ta farko da aka ce bayan can wurin za a yi magana wannan an karrama ku to kuma sannan ba haka na aka ce wa adda lahum ajran karima sai kuma aka kara cewa wa kana bil mu'minina rahima wa huwa salatu alaihim wa innahu ay bil mu'minina ay amma rahimun wato shi Allah tabaraka wa ta'ala game da muminai gaba ɗaya mai jin kai ne fala yu'adhibuhum wa la yushqihim Allah ba zai azabtar da muminai ba ba zai sa su rashin arziki ba su je lahira a ce su yan wuta ne matukan muminai ne ya Allah ka samu daga cikin su wa qawluhu tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam gaisuwar su ranan da za su haɗu da shi shine salam warada nazo ƙasa warada anna malakal maut an ruwaito cewa mala'ikan mutuwa la ya da ruha mu'minin baya karɓar ran mumini ya Allah ka samu cikin waɗannan mumini mala'ikan karɓar rai ranan da ya zo karɓar rai baya karɓar ran mumini ko mumina illa sallama alai face sai ya ce assalamu alaikum sannan kai kana jin mala'ikan karɓar rai ya zo ya ce maka assalamu alaikum ba sai ka fara murmushi ba kawai wannan akwai daraja kenan akwai tafiya lafiya lau kafin ya ce komi ya ce assalamu alaikum ai daga nan sai murna rawa ruwiya an barra bin azibin fi qawlihi ta'ala tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam yace gaisuwar su ranan da za su haɗu da Allah shine salam qala fa yusallimu malakul maut ala mumin inda qabdi ruhihi mala'ikan karɓar rai lokacin da ya zo karɓar mumini ko mumina zai yi sallama sadda zai karɓi rannan yace salamun alaikum qabla qabdi ruhihi wala yaqbadu ruhahu hatta yusallim alai ba zai karbi ran mumini ba har sai yayi mai sallama ya Allah ka samu cikin wanda za a yi masallaman nan mutum ko na jin sallaman nan za ga yana murmushi yana murmushi yana murmushi yana murmushi ana tambaya ana zarare ana ya za ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri sai a ga yana murmushi yana murmushi yana kallon ran yana kallon ran can sai a ga kawai shikenan ba wani abu ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan tafiya don tsarkin sunayenka da haka wannan shine mumini to amma ya ake a nemo wannan abun yanzu ake neman samun haka duk mai neman ya samu wannan yanzu ne zai yi me zai yi yi waɗannan ai tahiyyatuhum yawmal qiyama fi daris salam sannan kuma gaisuwar da za a yi ranar kiyama a gidan aminci haka za a riƙa yi idil mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin domin mala'iku za su riƙa zuwa wajen yan aljanna ta kowace kofa qa'ilina suna cewa salamun alaikum suna cewa salamun alaikum ai amanatun wa umnatun ga amana kun ba komi sannan ga zama lafiya babu sauran wani abu lakum fala khawfun wala hazanun babu maganan tsoro ba ba bakin ciki kakkui tunanin inda kuka baro baya can ba komi a can da kuka baro an canza muku da abin da ya fi shi nan kuma inda kuka zo kakku ji tsoro ba wani abu da za ku gani wanda za ku yi bakin ciki ya fito ya Allah ka samu ciki wa qawluhu wa adda lahum ajran karima an yi masu tanajin wata irin lada ta girmamawa ai hayya lahum Allah ya yi masu tanaji wa ahadara wa ahdara ajran kariman an ba su wata irin lada ta karamci a wannan wuri wahiyar janna ita ce aljanna fa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah ma akramahu wai kai karamcin Allah wa subhanallah wa ya kai tsarki ya tabbata ga Allah ma as'adal na wane ne ya kai mu'minai rabauta ba wanda ya kai mu'minai rabauta Allah ka samu daga cikin masu rabauta ya li fadilatil iman kai mi ya kai girman imani ku duba ta dalilin imani ne Mi ya kai girman imani wa ta'atar rahmani da kuma yi ma Allah da'a talabun minhum an yadhkuruhu ai talaba minhum an yadhkuruhu kathiran Allah ya nemi mu'minai yace ku ambace ni da yawa wa an yusabbihuhu bukratan wa asila sannan su ambaci Allah da safe da marece shi kuma me zai masu wa atahum ma la yuqadiru qadarahu dalilin wannan tasbihi da za a yi ku jiya jama'a kuma ku rike kuma Allahumma fashhad mun gaya muku tasbihin nan da aka ce a yi da safe a yi da yamma abin da ya sa aka ware su babu abin da ya kai shi daraja ba abin da ya kai shi samun matsayi wurin Allah saboda haka an nemi mu yi tasbihi safe da marece dalilin wannan wa atahum shi kuma Allah ya biya masu yin haka nan ma la yuqadiru qadarahu abin da ba wanda ya isa ya san matsayinsa saboda girma fa subhanallahi ma akramullah kai tsarki ya tabbata ga Allah ya kai Allah karamci babu walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya mana wannan babbar kyauta muna musulmi ya fito ko hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi ga sunan guda hudu jigajigai in mutum ya ga wani shi ma ya ƙara na farko wujubu zikirillahi ta'ala kathiran wajibi ne mu rika ambaton Allah da yawa laila nahara dare da rana mu yi wa wujubi tasbihahu sabaha masa kuma wajibi ne mu rika ambaton Allah safe da yamma gashi nan ma an ba mu gara basa nan muka yi magana muka faɗi tasbihin da za ka yi wanda a lokacin nan ya fi duk tasbihi shin da a wannan da aka yi magana abi umama aka ce an tambaye shi wani tasbihi kake yi ya ce ina yin tasbihi da yawa ina yin tasbihi kala kala da yawa sai ce bari in gaya ma wani tasbihin da za ka yi tasbihin nan ya fi ƙarfin duk tasbihin da kai iya zamanin da ka ware kai tasbihin nan ya ce idan ka tashi tasbihin nan ka ce subhanallahi adada ma a'a alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil'a ma khalaqa alhamdulillahi adada ma fi samawati wal ard alhamdulillahi mil ma fi samawati wal ard alhamdulillahi adada ma ahsa kitabuhu alhamdulillahi mil ma ahsa kitabuhu alhamdulillahi adada kulli shay alhamdulillahi mil kulli shay sai ka dawo subhanallahi adada ma khalaqa subhanallahi mil'a ma khalaqa subhanallahi adada ma fis samawati wal ard subhanallahi mil'a ma fis samawati wal ard subhanallahi adada ma asa kitabuhu subhanallahi mil'a ma asa kitabuhu subhanallahi adada kulli shay subhanallahi mil'a kulli shay yace wannan tasbihin ka koye shi kuma ka koya ma duk wanda ke karkashinka wanda kake ciyarwa ko kake daukar ɗawainiyarsa aka zo cikin wabilus sayyib Sheikh bin Baz da Sheikh Salul Uthaymin suka ce ko ka yi sauran tasbihi ka gama in ka zo yi wannan dan ya fi kowane tasbihi kuma shine ka kulle kowace kofa da ba wanda zai fi ka sai dai wanda yi ka ce subhanallahi adada ma khalaqa fis sama subhanallahi adada ma khalaqa fil ard subhanallahi adada ma bainahuma subhanallahi adada ma huwa khaliq sai ka ce alhamdulillahi adada ma khalaqa fis sama alhamdulillahi adada ma khalaqa fil ard alhamdulillahi adada ma bainahuma alhamdulillahi adada ma huwa khaliq Allahu akbar adada ma khalaqa fis Allahu akbar adada ma khalaqa fil Allahu akbar adada ma huma Allahu akbar adada ma huwa khaliq la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard la ilaha illallah adada ma bainahuma la ilaha illallah adada ma huwa khaliq Allahu akbar nayi Allahu akbar to in kai haka kai haka ka haɗa la ilaha illallah kai wannan la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in kadir adada ma khalaqa fis sama ka ƙara adada ma khalaqa fil ard ka ƙara adada ma bainahuma adada ma huwa khaliq yace ko ina ka rufe to akwai wahala ba wahala kawai juya aiki ne za ka yi tukuru kana so ka iya ka je ka zauna ka dage kai ta yi littattafai ne mun gama mun karanta mun nuna ma wurin to sai min kuma daga nan dan borno ka iya ko za ka iya dai ko <laughs> now tun sati uku muke ta yi ko to kuma gashi yanzu baka iya ba dagiya za ka yi a gida kai ta yi in ka tafi daga nan ka je ka ci biski kawai sai ka kwanciyar ka na biyu bayanu fadlullahi alal mu'minin falalan wato bayani akan kyautar da Allah ya yi ma muminai falalansa bi salatihi alaihim ta cewa Allah yana masu salati wa salatu mala'ikatihi da yanda mala'iku shi Allah yana ambaton bayansa muminai wajen bayansa na kirki da kuma yanda mala'iku su kuma suke yin salati wa rahmatuhu lahu da yanda yake jin kan bayansa Allah ka samu ciki na uku taqriru aqidatul ba'fi tabbatar da cewa lalle za a mutu a tashi bidhikri ba'da ma yatimmu fiha min fiha min salamil malaika saboda an tabbatar mana abun da za a yi a ƙarshe bayan an mutu cewa mala'iku za su rika yan aljanna sallama ala ahli janna inda ba za a mutu a tashi ba yaushe za su haɗu bale ai sallama na hudu bushral mu'minina sadiqina janna a cikin waɗannan ayoyi mun gano an yi ma muminai na gaskiya bishara da su 'yan aljanna ne ya Allah ka mu cikin su waɗannan su ne ayoyi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 وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا وخسل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها ابدا يا رب العالمين اللهم ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين